وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا الله تبارك وتعالى لكي يدعم وتكون ne fife daga na barkan nuna jibba bayan karatu littafi yin so nuci a nabi wacce kuna da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya buwatu a kan dundo su kwaye ji fade yi sun sami ga dabara ta tacino ife yan dundo ya su kula da gaske wuyi sai gan da son zuciya fana za ko na jilo to da jina jina aga gina na da kai da ta cha ko yi da aljanna firdausi ko cin ne ko cin kuma Allah tabaraka wa ala shi gana karatu su min Sun a'raf gikini ana Allah tabaraka wa ala ya yi labari ya umarni na wajen yayi ya nabi adamu ne etiya nimbo da na ibada wani aya ba obini ga kuyi kilmin suratul arafu insha Allah karatun yanaki aya ba obini kuma yi nan Bana na coci lagata na bi muhammadu rami gama gabe ga kulman harama أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل النبي بياغا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده زي زاقنا لا أرام دا نمبا يتوشي نجتوم واتياي يوجوجنا نمبا يسترا كاكا يزوج رامو بياغا wata yi ba ta mina riski da yin mana manajin ya ziki zila jaramu biya ga ga da nabi gun bigan ne ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zahiri ne min ku ba ya bu yijin ko ne da mu'mini ko ne da kafiri mu'mini su kuri ga ya wani da min suratul maida يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين yani zai ma ni jina ya ga lara mu da manan manan ji ne wangi wangi ji ne su kula da halin da ya yi nan ba so mu mini a zo kaga a ya yana ji su kula da halin da ya na yi lajin haramu ya ci tashi so wuce mu ba da wani so kai ga gaga wannan ga na biyu ga gagan bi mushriki na zilai ja jara mu ya ta tace na ga lamun ji da da bayani ga ayan ne ga gaga ita mushriki ne ji ke ji tawafi mu musulaci ka ba ke ji ya funa a tutura na alada na ka a caji tawafi na wula jara mu ya ta tace ki jo a ga bana stura wuci bi stura wuci ga ayi le so ko ugu na stura na ayi le so ko ba de yana a loji tawafina sai go go da na ga ga ma tawafina ko de un shi kanu ga ti tawafina da ko shi ci ko de wa sha un mamulaya in kaya da ayi ga ti tawafina ko mu bebe ne yan lefi so mun lefi ci kuno ga ji tawafi na ku da wa laya mutu tawafi ya mu aramu yo surunu bebe ce jile fi da ba ku wana aramu yo na wajen amfani da sutura mace maji tawafi na so ci ce ga ga na bi ga ga zila aramu wanda kaya wuce na ja bebe yi na ga ga ga ga tawafi mu a ci ga wata ibadu na riski arziki mana manaji yayin gici ji ya dabba shi na jatoji na jarama ya titacen albahayir asawayi alhawam ɗayan eh, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin na kafaru yaftaruna ba Allahi kadhiba tabban tin na jarama ya titacen dage zila da ba su jaramu ya ji su kwari kul annabi ke ga dai kala ya wuja ke labiya yi gagagan iya lillabi na amanu ta hayati duniya sura wuce bayan gici manu mana shi fata lillabi na amanu zane su ti imani nan a gan sura wuce gani bayan gici wuce ji fi hayati duniya rayuwa yi shagon na bu khalisatan yau malkiya masu kuma latsa fi kiyamun a ga kalmar halisa ta su kuta amfani da yanayin wani wugwa don wani gaga ijo mushtarika kuli yalin na zina abu ya hayatun duniya mushtarikatan halisatan yau kiyama duk <coughs> ma'ana ijo to mumini to kafiri a gan wuyin na ja a wa mabiyan amma su kula ta mumini jiki kafiri rukwa fa kiyama kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun kuma ci gama fiya yawan jiya da ma da imani jin ayan na su ko ganzan don dola mu dan nimpa da yin wangi shi ya wuji wuja bi ma'ana lara mu dan mace ci bayani ga ma'ana ya gaggi da wani kari yau bi na ya gana ga anabi bi na wuti ga anabi wa bayani da ya taya ma'a bayani yi sokola ramu dan nimpa ya litta matuka nimpa wuce munga dazan gani bi kai da shari'a na su kuma la ramu da manan manan jile da ajina ta kwaci na amfani da kula ramu du ya lita so su halu da ga bine ga su halu inkari eh <clears throat> aga at-tayyibatu sunnu yo ismun amun lima ta ba kasaban wa fa'ama in dan da gaggena mu ci ajina ka fata amfani na ya wuce ne ga kai ba ta fiya ci in do ga ajina ka fata a guna mu da mire kai ba ta ba ba ga bura ya la igeda ba mu ya la ta ba do aga ga gan ki wujja wa yati ga ta ba ra mu ya ga so ko ma kul man harama zinata allahi lati akhraja li ibadi wa tayyibatu min rizqi da ba ji tayi ba wanda mun tayi ba tun da riski ba eh alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم shekai da yo mini islamu in don da naga ji amfani ji ya na kafa ce nan shari'a ga gungiya ha in da ji wada ya kun ga ba wa ki ba wa ga gima amma in do ga ji ji pata na ma ja ramu ya ci shani shafi wi wi fi pata ramu ga ya ne ko ga ramu da du ga fi mu amma za fa kiyama in ya amfani na je ya marmari na je ya alayyari na je na karɓa ta amfani ba ta soko ci gan wula ke mumini ga kafiri ba yi no ga fa kiyama halisa ta yau mal kiyama mumini guja mu ba bu ga nan je ga kira ku bada mu a kira ya halisa ta yau kiyama irin ne babani amma da kira ya halisa tun yau mal kiyama zane zai ba kirayen halisa tun yomar kiyama na ajiye da yuji waka ta a duniya ba misali ba ni wa ba karatu waga kulman harama zinatar layi da ce a hajjar ibadi wa tayyibati min ar-rizqi kul ya lil ladina amanu fil hayati duniya wasu su wace ga halisa tun yomar kiyama ajiye da wa ko nun ga ma'anar kurani ubu saya. waga ga gawa ba bi don mai to wa kwalar la wa ba bi ma'ana wọ́n ká gbogbo àgbàgbé nọ́ọ̀sì bí wọn àlágbà láwọn dòjì àmọ́ ẹgbẹ́ gánmọ́ yọ kò yí wọn ètò fata wọn ayọ̀ wọn kúlì yàrá lẹ́nu náà mo ní àti dùnìyà wà yí kiri káàlì sọ tún yọ mọ̀ kí mọ̀ wọ́n dẹ́dá mú àmọ́ yàrá náà mo ní àti dùnìyà káàlì sọ tán gaba bẹ tán ajẹ̀ dáwọn ètò fata wọn ayọ̀ khalisatan wa wuti wa mo wada ka fa kikini a duniya ba amma wa khalisatu wa ga ba wa kikini duniya wa ci ci gaba ga khalisatun yau man kiyama <coughs> eh, ayan nan <coughs> wato ada bayani da daga ban sai na umar ke kattabu a gama da mafi karatu ya gwamnati daga mugayen shugaban kasa gaji halifa na nabi da alaihi wasallam zuba sai na bakara wani fai caka karutu ya gwamnoji wani fai ga gaga iyakun wata rumu wa ziyi ali al'ujri wa shaushiru ye na miji so ramu ya yi ya musulmi yau a lalliyoyi ne ya gemu na jina anan miyona na sura wangi da na kana amma gwamnati min shi yoyo iya ku me je ka shedi watana hu mu da yaya zendo da mine bu ke na ala da na kana mi wasra kwa zendo da mine bu ke na wa gine mi wangi ci dan ku kwa mana manaja u gwe ya yene musa jina yene shugaba jina ngwe ya ko ni penewo wato alalli yoyo yiwo to bayan gici amma fa emauci ugwanin saya emauci ugwai e da ciya musamman lokacin da tara kuji geji wala na abe ke magabe da boya e da shi lokacin da tara kaje ji wala na muga ya e be gagabe tara kaje a shutu babe eh ngala suna mulci ga ga wa shawshinu eji eji rayuwa wato ikshirshani rayuwa na dai rayuwa karikari rayuwa na jibbolwana rayuwa na jimana kanga mai ya so je gani be talaka ya ji amma talaka ya ji ya ji wala ya nusa ji ya ji wasu goye goye wa duma ji goye goye ya ga ya ga kuma a rama zinatan lahi na ce a furta ne ba ji ya ga ya hawa mai mamuji to ya ma da zama lafiya a? adam man ne ji bayani kemin shehu salihu abisa min la bayani ne me tiya egin se na morwa na mu ga ban de wala marin no ce yin ne da shi nan san ne ji na wato ik ik shushan jam ja amfani da cin kafaci wa ga izana da ya be mai na fondon do we funu wata kila fondon do we fusukuta usiri je ji ga be jiru rayuwa ga ji wala wada ya gina kan waga ya gije ya misali mai jigan jori da bayanin bayanin shehu salu sani ne da zabina ɗan gici mana zo ga da ya gyo wani wuzi riga jabati ya gina wuce ci fana ko gano ba yi ba musulmin dundu mu ci ta ci wani ke soja na wani na dokula fon dundu na mutara ma gina mana a ma fasura wani amma cin ne wale ga kirki ba soja na wayo na daya bai zada don burko yana na daya bai ci bi don burko yana na daya bai yanki ci titin gina na daya bai yanki ci ne je mawa ne ta bu funu ga burbunu mu yana na kabace waya bani na mai mana mu na kabace lugba eza shi dabo aji lalace na kabace aji lalace tukubana eza gaje eza zan meli ni kawai a ga dawa sai a gato kama ire makici yin lo bẹ́ẹ̀ mọ́mọ́ ne láì lo bẹ́ẹ̀ mọ́ ní láì lo ẹ̀zà ẹ̀zà wọ́n á lẹ̀kí daga katun wọ́n á sẹ́lẹ̀ láàyè mu wọn lóko wọn lọ́njú ní wúgà àdúrà ẹ̀zà wọ́n ti ló pàdé kú tọ̀bàtọ̀ mọ́ta wọn dán dàdédé mọ́ta ní òun máa sí wọn àtú dàdédé máa sí kèké wọn keke òṣèlú kèké tó yẹ wo lọ́wọ́ lóko tí eh amma zanu kan do mu te mu mu ma wa guda za bicin na to tun aga mu gwa wa be wa be dai be za jadi me be te goro mu be na ke suna eh so mu ji ga gara mu wa ga lawa yayya na aga ga ga ikshaushi e nuna a mu ji ara mu ne yawo mana amma ebon ake shahu soja wani musulmi sun da musamman bayi soja wayo wadda ga ji ba da gani yanayi ga civilian na e ba sara ji budan wadda ba musulun ji ba zando na ji ba da gina wa gomi no kuda wa kukuda yi no so wọn sì dika dàbí na wọn àlókúdá ní sùn lókúdá gbogbo ìròyìn bí ṣí ni ràyíwá sójú ọdẹ bí òyìn kándọ́ndọ̀ gáà dàbí ìmọ̀ ọmọ aláwọ̀ fábílì bìí قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون to ce ke ga gani bu mu eh, da gudu ya ga inna ma harama rabbi al ka kai pe su kutoci milaja haramu na ɗan eh, milaja haramu na dana bai ci na ba tobi bi ko ya ga su kwalau da haramu na to milaja haramu na dana harama rabbi al to ce ni wai to al da lajin haramu ma bara min hawa ma batana ji tula min hawa na to yi sana wal isma wal baghy bi ghairi da haqq to laifi man ga laifi na ga yanzu mana ga laifi na waga ji wato ga wa na ke da fi fiye na ta daga fiye ji wa kwan to ga ji daga daga wato za ji daga daga wa an ba a ji duniya eh amma laifi ne ga bagi na kuda yi laifi na ajin wa kwan ke zamu ci mela ta zamu ci zane ji ne kai zamu ci ma ke fi wala ke zani ganin waga ga zani wani ga zani ne kai mutunci da dama ga yana saya waga gito ko wani gito ko ne kai da na gito ko mutunci wa saya eh a ci gaga zamin ci zamin ci tibi na ku to ci ga fi wala ne da lokacin mutunci no a ga dai fuci ga ga albabiyo daga aje da yi gaga iji wato bagiyo iji zuga eh ji shishigi igoya kankanci za mu ci babu gaskiya a da bila da ban gaskiya a iga wulan yi toki ga yadon bin suratun yau. la yi hibbun lawo da jara bai su min illa mun biyu a aje da yi gazaya amma manja ya daji gada da ji gaba na je gazayi a kufi mutu da ya nisa da yana yayi a to a ci aje da zu tibi na kwa ko ba ga miso ko ba goja amma da ni ga da be na ga bi na kuti na za na bi na kwati ma yi bi na kukanga eh wadan zai mini ko bi ga bo amma dalila sai na tattarwa waye gidan kowa ya almajiri dan kowa za mu ci na ko ko za su mawa na mu ko alama dole da bi na kudan na amma ne bi bil haqq sai ko ko ya yi bagwira waje fitin fuskan tajibu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana a ciga tsoju jara mu yayi ne ya na ya ko baci ma lam yunzil bihi sultana e na utoci wujabi tuwa eh en wuci wujabi tuwa no la on lo paso ko baci Allahu a'lam idan chulai sujada aki sokuno waka sujada jazan dondo wadda eh? wuce na fasu ko baci wanda su jada ibadi ne eh amma Allah tabaraka wa ta'ala na ga zambaci ga ji su jada zamuci zambaci gina su ji da wuce haze disinta a lu fuskai waga lu fuskai ku goyo e ba za yi no amma ibo albarka hujja na cewa la ya ga mi ga gege jona ma da sinta ma da hujja ko daga malaika ga su zaya ni da adamu ki bo wujan ce kula su malaika zina a gaga malaika zan shira ku ji amma ya shira ku eh a ciga shari'a na biya kubo eh wa wujala ya mu ya dama a lokura ya su ta ji sujada biyu ita wuce wa ga annabi ya kuma be da zununi a da su da annabi yusufu a da hujja eh malami na zai bin sultanu da lokacin haya ya hujja su ko ga gajiyana wa gaji mai lafa su ko baci to waya lafa su ko amma kan waye na da hukunci ya lafa su ko baci su ko su ko mu ga ga ogo ojo da mu ruwa wa misali ta tangi da ya su kuga gayi ko a rubu mamuri ca gayi ga iga da bacin ko kuma iga da bami mai jo ila ibu ikuki idila agwali ji ila ibu ikuki ila kimre da yanzu su da wuri ji ya masu ida ga kya ya da sulta ya da hujja wọ́n tẹ̀ kúrò lọ́wọ́ lọ́wọ́ ma látà lọ́mù a ti gama yẹ gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ su kó yẹn yẹ kí bí wọn ne a yà ne ìgbà tí o su kula ta haramu da bane ọmọ fari alfawayish bacici alizmu ci albagi nici alishraku billah ci alkawla alallah Allah eh e na ibn kayyim ya ji bayani a idan ne littafi kuma alif mati muga laifi gutsun nan su kurbe gan walu yayi nan mun da yayi kemi na adi sauki ganu jina a ci gulu yayi ita alfasha ba nun gota tuna in ga da sauki ga bayan da albawo nan uci jimitu alifma alifma uci jimitu albagi uci jimitu alishraq billah uci jimitu alqawlu ala allah iftira'an wai ga yau ga kwatan kwace yana ji faruwa wani girbe yana yi da mini sura na gudu a cikin yana na da ma harrama alaikum almaitata wa dama wa lahmal khanzir wa ma wihilla ghairu llahi biyu. eh ina so ko yi tubago ne almaita haramu ne mutu da sauki ka ina ji mutu ya ba sauki wana ngai gigiyan ejja wa dama ina la mutu eh, ba sauki ba sauki wani bi ma'ana wa pangana ngai lahmal khanzir ene bota be bata na o ma wu illa bi ghayri la bi ma na kem na da sauki ga dojin ga su kullu a ga yi wuce ga to ci ja gon na kiwo wal kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun hmm. wani kullum ummatin ajal al'umman don da bai yi a kawai man zai ji bayana a biyan latoci caya na bayyana ai wato mushirki ne da kafiri ne akwai wadda alaihi sallallahu alaihi sallam makka ga wato azabar tubbe azabar tubbe kimna ni da yi wọn wọn sì lu bi sí aláda àjùmọ̀ ẹ̀báyọ́ ẹ̀ àkídà sọ̀kọ́ àjùmọ̀ ẹ̀báyọ́ á ní ìdàkọ́ àjùké jígbó àti yàgò ìtì jígbó mọ̀jà àkídà sọ̀kọ́ àjù aláda sọ̀kọ́ ayọ́ náà tọ̀ àyẹ̀láwà níbi kan àṣàjà àlúwà egbogbo wọn yà zọ́bọ̀ tó rà bí jígbó gbígbé òkú ti tẹ́ ànàbí ga olùkúlù ọmọ ti àjẹ àbí mọ̀ lóòrè yà ya je ga azabu bin ya zubo ta azaba je la da yaya bai za ja janu lokaci na toci ga lafiya ku da na gada bin la yastakhiruna sa'a a fataya ya lokacin ya awa ya fataya ale lokaci ne ga duwan alkurani cida sa kan gama nuyi lokaci inda ma'ana alistilayi ne duk bani zamani ga gaban sa'a ya <coughs> awani ya zuni figa minti shita na minti nilu na sakon shita jayawar sakon shita shita ya shita inda muke bagan sa'a na sa'a na lokaci bi ma'ana sa'a na da zawai ci sakon lokacin da su koya da na gatu ka sakon ya fatawa galu bi ma'ana aure babu wala ya sabbi mun kan malata ma da ya mube a lawo da ya labe yi lokacin malata kan wai safan ne a ta ba ga minti ne kwa wadiya ko yi gidi ne ko yi shi ne ko yi fonya ko yi mako ne ko yi tsanya jikirin don za a gaba ha <clears throat> idadisi ya jabir ibn abdullah hadis na da hadisi na dasu wani kuma maji wani hadisi na albani gan hadis sai wa hadis na tajin wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kun duk na abdullah ga annabi ga faga ya ga ayu nas ya yi yin gishi ita kula da su ko wajmilu fi ya ga bin waji ya yi cuta da yanayi wani ya ga lugba ya jintin yi ida yi kuna ya da na ti ne wa ni ya pa ya pa ko su su kuma ajmidu fi talab fa na nafsan ibn rayin don don da ba face nan ta mota ma jajaliya hatta tastawfi riska sai ne arziki wani su ko kayi wani su damu mu de kuci ha so a gaggawa ne la jajali alale wani masu ko kayi wani wajen wula da zuwa ko alhali funu su kuka kayo ga wa fe jo na lazwa eh ko kuma ya kondo ti da wani su kuka kayo ga wa de na ko wuce mun la du twa a ah. ko kuma nauyin gici da ti da wani su kuka kayo ga wa gi mun la du ja a ah. ina su kuka kayo ga wa de na wa jajila fa to ga wa de guci annabi ga tafattaku la su da su ko wajibi lu fi talab ya eh? <coughs> ta da ke ya ga bin wajibi ewu ewu ge ga su ke ga mu ya ka eh ezu ga tobo unde tuwa unde tuwa ko kuma ya tuna mai ni na unde to waju koya yana da ye de wannan ni de waja ya eh? ebogo kamiga ya to ara yana dawa ebogo mjon wani wondo kunu zaji ajminu fi talab ajminu fi talab ina su kwaga ka gazi kiwo yoyona kabo ga shi padetu mu ci kuma wa jaji da faci so ga wa zo o ga ziki wuci ba ta zo bi ne annabi ga kudu ma halla e bugo ina ga ya nan ne no ga ya lagwa so ga ya lagwa stora da na kabo na kabaci ko ga ya lagwa so an gida ba wadamu ma harum inda waga yara mu na ya wuce gugwa eh iga tugwayo wai rabwaye ko ila ci da kwara mu ga rabwaye ta yi da zama aziki wa goga la yafu idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu ajali ga da bi abata kawai na ga aziki wa zo ajali ma biya يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا جانب آدم imma yatiyannakum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati lalle tujiyabi minkum taciye to yakusuna alaikum ayati niza fe pitaye afe gba karatu yayi yayi jina manzi la yatusa ga minkum nasu ku ga ta ci mu za an gina yi shi ga su kwa hujja da wani ga nufi muhammadu za a gina yau kin mu ga ba mu kuli na ma na basharun mislukum eh huwa alladhi ba'atha yi na rasulan minhum eh ta ci ummiyuna yi wani za an gina yau nan ga nufi mu muhammadu tu. sai zuwa ga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam nke a ni gari da mun ci wa min kun min annabi ya gi ke mun zan yi gi na kuma fi ke mun zan yi fi na wani lili nga yi lili wani goto legba sallallahu alaihi wasallam haji tabbata da mina hadisi annabi ya gba legba ke mun zan yi gba legba na eh annabi ya ji yawo wani magishi eh eza duwa zawangi mai da yẹ̀kú ẹ̀pá zàwọn yìí wọn kpọ́ ẹ́ so ìgbogbo dandandondo zàwọn jẹ́ àníbi tó égbòrò tó sùn ìmá yá tiẹ̀ ní kò wúrò sùn mí kùn ẹnẹ tí orí bẹ̀yìn náà yóò ha ilé ìkúrí náà máa lọ́bẹ̀ṣẹ̀ rògbé fúkú yóò ha ilé yà èjì wá ìlú àmọ́jì yà ìyà ìgbìgbẹ́ òun ṣùgbọ́n ló wá tiẹ̀ àtàtì zàwọn jì bọ̀ zàwọn jì kú yi e, tó sùn. fọ́nà ní tàkà àlébà na ṣéwù zujaj mula ya tusan da ci bayan gani to ci ga in ma ya tiya na kuma rasulun minkum na da ku suna alaikum ayati iti fahimta ya gano ci ga mai takadiru fa'atiwu eh in ma ya tiya na kuma rasulun minkum lallatu ca biya ya taci ya co na gbaka to yi iyaye na iga e su kun mu la gumiya ṣe o zuza ti gẹ́yìn mú gbọ́n tó báyìí fáà tó yí wo tuntun ti ká dàbí ìyá gbọ́n fọ́mà ní taka zana ga su da su kó wà su na. tí ẹ̀ tutar da nan maruna wala khawfun alayhi wa alayhi da su ya <coughs> wala mu hum yazanun mali maiya na coci ga yi ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alaina ko sifu yo no wani yesu kwaji la khawfu alai da su da baya wa la hum yahzanun ya muhimma da baya ene su da ida ne o suna da ene yi da wani jiyan mana nya yi ba kan dole a yarda ji a rida a taslimu ji a yarda ji a su koyi dole su koga jina ga a yarda ji ne na su koyi ne e ga gane waya so ya e gogo la khafu ala wala hum yazinu daga ijabu daga tun daga sai kiyama daga ijabun ne bai da ba da su ma da ba su kwai da tashi su yi jibin gaji kiwo kazzabu bi ayatina la naje la ya yi gaggan manuna aga ya baya mun ja ko kuma ga mun yau tuce ga yin wasu ko ganna wastabbaru ana abutika fili tayi ga ya ce na mutugin ga ya su kuina wage waki min jobi ulai ka sahabu nar wa gadja wadda digi min jani kun fiya khalidun ma fi tun ya fi على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم زرعتي yi تأتي كما نزوجيبو agami maniftara a aku zana gama na zumu da za sai allah wani aukar gaba da ya ci ko kuma waya su kula duk gama nuyo nan ta ci gama na zuci da zana da ba ga su gama na ga zuta da hanyar tun gama to mutum ya da gure amma wanda da zuta wa zuta na bi mamudu wa zuta su ko e na zo gi gama na da na ulai ka zaga ne je jaci na a na nasibun min na ana yarabwana yalitafina ngadi ta ki yarabwa yalitafina manji gaga titi kewa ga rubutawa ba ne yana yawa ka kayan littafi na ba ta mai ga wuce ke gun ka a da bayani na gada babu larin abbas wani titi kuba e ita yana yawa wayan zagaji yi littafi na bayani mafari mai ga yana yawa na gai ina e coci ka in e kaddara yana alkhairu to shari'a bayani ba ci ci ga yi tuni za aga mu ci ya tunguru na a yaya ga bacci ko daga ya jawo so zan don da ga yanzu ga manita so kona kuma ya so kola ga manana ya tunguru na ga lona misal la ya azu ne wai ta ci musulmi ji buda a yana lu nasibun alkitab aga ya ga ba tuni ji ga lona yi jo ha bayani na a shek mujahid tokata kata da jina a gama wani gaga ya ta addalala wal haji bi ma'ana as-sa'ada wash shaqawa ulaika yanalum nasibuhum min al-kitabi rabbun littafiya bi ma'ana ana su kuka ta mutum ala bai ja na ga wani muga da bai ikimi aljanna wa wani ga da bai ikimi na wa rubuci na kan rufe ta bana yana lumu ga ta adamu na jiru ke ibn zaid ko rabiu ne gaga wani jirfin arziki haji na ga su gama na ta su kutu ba ta nan su ko alaji kinu ka ta bana wa alma alaka a ci gama a ma waji ka fana su ko ga gaga a fe jo na ka ga su gama na ta su ko su ko alafu ina kamini ya gbada gidi ga kaga a jidan jo na ulaika yanadun nasibu min alkitab ashe as da babu sali da ikrama ya ji fasara kan gaira bayan eh? azab ulaika yanadun nasibu min alkitab azab da su kuka da ba na ce ga manana zuta su kuna a ci la su kuka ga manana a wuce ga tsoba amma min fasara na kuka sarai na ga fasara shi mukatil wai ga yuga kana tsoce fanin gai mulayika na munasibu min alkitab wato yana su kuka da mini littafi ne shi to ba te bayina littafi dun da mutoci la tuci bayina yana tsoci kada bano kuga to ba ki su kuka da bu su kuka da bu gazan to da su gama na tawai ti isu wadda waje wajhu fusku gaji shi ko gaji ko kiyama bayyana mai bugan da kai ko fassara na kana waya ga na tsoci da ayyukan suratul zumar wannan bana wai ga ga yawmal qiyama tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhu muswadda alaysa fi jahannama mafwa lil mutakabbirin zan don da ne su ga mana coci toci ne su ga mana ta Allah wa noga da fi kiyama wa bibi be ya shi kun noga ya rafa na toci ga abu daga walaika nasibun min kita ina ru nasibun min kitabina rabbu yana kata wa da littafi yo na ga bi fa kiyame bi fuska jiko-jiko yana nga a tsoba nga da fuki ya mo da le zai bai jiko ɓiri da ezu wani fesu ga manita su koi jiwa hatta ila ja tuwa mutum na sai tuci ga bebeya biya zijo biya zagana zai fesu ga manita su soko. ko a fi la ya soko ko ga manana Tu ji ga bebeya ya tawo kwano ma ga gwara yi biya to to ta na bayani tuci ne wula bai tuje mu ga rusulu na tuci yayin da daga mai jigato tuciki ci ya Allah mai junufin bayani dabo da bashir al-mahaya ga tuci wuci da ga malaika ne je ba malaika je bi rayu wa malaika je mun gudu ya iti bayani mun mu ci to muto to malaika ne je ko aje ni e borai gona bata ga so ko je ni rusulu na tuci amma shek muta bukati minu benon ga ina ji fahimta bai za ja tun rusul na tuci gabe ya na malaika nin na gayo malaika ne warai ne nike ta ga mu yo ga masu kwe junifi nunu be ti si ga jemu wono ju ga ga kama ya jemu na jemu ne ikramu su kwe wuci wo ga la wuci la be da si ga za kama ko ka buji ko sai tuci nin ne warai na ga be ya na to kwa adamu da zilu zai ga ahina coce kwanan ga mara'aika azabo lokacin mara'aika azabo ji gabbeya ya tawafona wace agwara ya gaya na kalu wa ba gura na ma kuntum ta dawo wani min duni la ba mu mazabi je fe ji bauta zuma Allah na ba mu adaina eh zane je gelewa sai ga la chapa su kuma ci na babu adaina <clears throat> kalu dallu Allah a ta ga ah, a gi yoni ke bana dana aya yina na iya ya o ṣe ìlú aláàmùsìn àtúgbẹ̀ ìdíjẹ́ àtìtà àti da yi káàkiri ilé àdé ìyọ́nà amọ̀nàkà ìbílẹ̀ sọ̀kún duk da dangon kai mana na sokoki a ni mana sokoki a ana a daji ya sokwa a haji kafirci a mana kan a tsoga ya riya ya ci tashen ya ci gama gaji cikin ta zaɓen cucu to ce ba hukuncin azaba ya wuja sai mu suka gaskiya ne ga lallefa wani na kuti wuce gya قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخواهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضرونا فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أيام نزايا دسوي قال دخلوا so ci gan wa ga gani bi kafiri gaji wa ga gaga ya gada fi umami ta ci al'ummajo fa da kala min qablikum na yi shi na, zuwa min aljini ta ci aljinni na wani su da zangi na yi ce zuwa ya gada ta ci abu finari ba ta yi bai gada na kula ma da halat ummatu al'umman dole ga da masuku la'anat ukta ufe bukara beju eh afe bukara beju e bana ne ga awon jibu hatta idan daraku fiya jami'a sai aga da to ba ta fita nan ku teba ji fasara yi dara ku gama nuni ita dara ku saga da bicho to da ni kai bin to da bi bebe zuma gona ba ta da ya kani fina ta dara ku ga ya sabi mun ga ci diga mu yi ta mu ita ta dara ka da ba kun dalo kan ganci a a tula da da ba ya alifi ngalam mu ta ji idara ku so awa zutuwa ni fiye-fiye na ɓata ayyukan tunani bai zuma wani tunani bai shi na ɓata da kala kalat ukhrawun kan ga gan cinga ukhrawun za zuma ne su bebena a bega liwulawun bi zama faru na ji kan ce na itin e min ne fasara bana fasara na mun ji da zai tuba na guba huta mun ce gene babin ukhrawun liwulawun yana. wato so ba al'ummar shi a da ganin da farko al'ummar abin ya fasara abu na abasa adam mana ziga akhiru alis zamani na awwali za karshe zaman shi a ga ga ganin bai za farko zaman shi yau amma fasara na kuka ganin wai fasara shi bukata yau wai gaga zane shi gadda su magona a gashi ma yi alatibawo zane shi lamin tuza shi jona aga gabe da anaji kayan gada na anaji kayan gada na aga ya to shi ne kayan eh, patifi egbe ona bi ma na egbe sai cici foki ame aga ga nga agbe na nga iwuna sai egbe na nga kayan na ilo mabi wuji ta da gada to na mabi da gada da na aga ima na mabiya ji ne ƙoƙurawun na ga gabe wulawun a nake zaci na yau gawo rabbana ya wula ya coci ya yi zaci na zifa abinuna ai yi ji alubai ta gaskiya ya fati ma za ba su ko yi wadda ke mina yi ji wani ya ci a azaba yi nan na difa na tuɓe mai shi nan yi na eh ebe na ayi jugun kem na ji mu na so ko yi ayo yayi azaba yayi special wato azaba tuke beziya nga yuri yayi talaka jima so ko ga kala ni kullin difu ndi yezo cheji ko ya to yi tona lami tuyena tano zendum da bina bu ajaza azaba na tuke bezina walakin la ta bai da kekka da nufu turo ba wuye wato aya ce za ya da su kini ne yi bakara tun bakara iftabara alladina tubiu min na tabu qura'u al'adab wa taqatta'a bihim al'asbab da ka ta tami yi Iji ka tami yo ko ga nga ba ya bona ja ma atula ya bijani shi awo shijuna wallahi tallahi e da ne ti faruwa kin babu yi ne e za shi shi mun yo aga danin gawa ya ga kijin gunga ga gawa gunga na gunga izala ne ma ya ga to waga da bi almajiri jiga ga a ka to manya wuce da duna bani wa ya coke mine gudanin manya ya ga mun magawa mun mai su da roga ga gawa ga gunga izala ko zimini abu waga a jiga ba man ga ugawa a bigin wuta kuma izara almajiri ga kan gama ya ci ya man maga da ya ci yi man ya ga san ya ci na dara man soso man gayo man man gagawa to ga da eh ga jinna lai da babu nan eh ba na wakajin ya dabe zai tupa ta gudu kuke tuna in ga ga ga wadda da hankali wani in ga shi tuya wuri shi tu dini ta yawe amitu ni ni nuga ga o mayo ya no zame o lewu ga mo de da ye ga mo go amanda la ye mi ama wonna eh nana maga ajite fete moko ya woyo ke ta ga ko ni ni bo ana ẹzà ṣe dẹ́gbọ́ àdìmájìrí gáàyò akọkọlù àyà bá mú àǹfààní àgbẹ̀yẹn ìyẹ̀pá ìrìnà mẹ́yà àgbẹ̀ ìpanu gáàyè pọ́n kábọ̀ á lé ehe ìpáhùntì yá ká lè abu ìpáhùntì yá abúlágé ìbáàbò ìkócho ya kíwúyà àtàmúyà pa ìdàbàrà àtàmínà so iri gabajin da su kudu ya yi mata suratun sabayin da na kama kama soci layi ta bejin na yayi soci ga yi wa lauta ra'ibin zuwari nuna mawkufuna inda rabbim yarju ba'dhum ila ba'dhin alqawl يقول الذين استضعفوا an استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إيجابيجي فكيامة ezafe be tilani eh yi kibwe nun sai bwa idan izo na ya ya ji dari ka be ya mana mutun ya kona ni mu odu ya ibe ai be ina e ɛku wo na be sa pasa pe so na ni da ja je ni ga ku tuna e ku wo na eh sai na bakari ɗaya na sai na hukun ɗaya sai na usman ɗaya sai na usman sai na ali ɗaya da badar su ba ake wuya eh, har da imamu abu imamu maliki ji da na ji da na yi mai ji ga dinya yi mai ji ga da ai ya shutu shutu are da latu nana ci be tsaye a ci gane na maka juma addini gya yi ya gaga gugya zane shi shi ba ta ya dan kurkon na ya ce je ya ce ba ita ga ji ta fi mama ni ga ya gbona zaman shi ba ta ina ero ga ta ji fa kiyame za su ne fi da tilali ga Eh? laula an tukai boye mun sai ne ji tayi fugi wana ya ji tarika ne be yare da kun namu mi ga imani ji be sunna ne Muhammadu eh qala alladhina istakbaru lil ladhina istudifu anana sadadnaku faga jaga yi kaye yi gezo kaye ji be nya ya lawa sai anana sadadnaku man huda qala bal kuntum qawmun mujrimin de de ya majin eh? ẹni láyé lágbẹ̀lọ́gbẹ̀lẹ́ ìjúwe na ká dẹ́gbẹ̀ yàrá ní ìjọwọ́ ga wà káta ìpàgbé gílẹ̀ ní òun dújà àmá ìgbà lágbẹ̀ sódò yìí yọ òjòjú mọ́ ẹzẹ́ ka ní wọn fòjì sókò wà ìtọ́gà àgbẹ̀ àgbẹ̀jọ yá tó ẹgbẹ̀jọ ìbẹ̀jọ ya Ama yanzu fata gabi na kici fakaka cewa ji kuma kanan da dina su di fulin da dina sabbaru ban makaru lelu ban na haru ha? in ta muru na na annan fura billa wani jana na ruwa da da wasan ruwa da mace nan mara abu da hasa a ah, ki gama makya a ga shewe ji fara shi ga nabi muhammadu ga ya ga nabi muhammadu yau a sa ekukikisha ewu kyabe jenwa abeke emigago ge namitundaku nga mutwe yagibugwano ekukikisha ewu kyada kya jenwa shemuge yajja anabi oyo yajja anabi nowe nagala mu kyate tenekyo etunkyo muga ya tunkye waga ibigba oyo migaa myagba we yajja ndako myagbo naje levi bwalawe leyin. ina yinje sunku make da mawa da su kwai ebu ne yi, bebe tari yi ne ji kin ba wani mudi ya ka nga dan yesu sun ayo iga lo susu yi aga yi susu yi ga mu, me me susu wallahi tallahi yesu wallahi tallahi mu yesu sun eh yadi tirkin dondo ma kuti kana ku fi eh, lamarin da kushin kashi ya yi daji tsakani da su kwai a ga shautu ya ni cice a jari annabi muhammadu ziya ga gungun to e gagbin na otu wani laifi mai suna e gagbin na otu ke na laifi ti da e na wani hukunan ya duk kini annabi muhammadu na to a sai ko kiti mai a gagbin ya mito annabi muhammadu a gagbin kya ji laifi yau zuma ne zibe gada na zuma bona aga la mito na fi je na aga la mito ati e mona aga fa ma kana da na alifu fa ma da kuma ale na min fadli ye to ma biya yi ji ye da daraja ga ya balanta ne ce ga ga bodar je ko azaba yi ya ga ya eh ye da daraja ga ya kemune yi ga to e pa e ni e yi ci ga fi yi ci na ati ga to ye to ji bi me yan ga ga ga ji to daraja kice da ta ci gona ga ba yi nun sa luce yana ne ga dukul ne ga fati ba bi fa nan nari e je sai ya da nori amma ko fudu kula da ba ma kuntu tasibu e ton da azaba da gwalo ke tune ro yiwo gangan ga yi tuwa ga na amma ya fi su ku ci da ci su kwani da mu shi mu a e je be bi lijini file yi tabi ka zufi na wani ko ba nuga da yi sana lijini file fi na wani so ko ke hukunci zan dole ba nan wani dona amma yana da mi dai ga wani ipa na ji ba na mu mu da mu ji faruwa wo ke na so ko ga ga na yi na mu ga tawo mu ji faruwa wo ne ga mi ga ga ga ji jan yana da wayi kwa aljanna ko إلا من ba aljanna وإما لا da lona نعم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها لا تفتح لهم الأبواب kazzabu bi ayatina ne da ne layi jigab ga manana aga baya ga gwana wastakbaru an ayati la butika ke milato duk dubana la tufa law ma bawabu samai a ke kwen sama ya kito ti babi ko ke ko ke wato aka kira jigabo ma batiki duniya e bukatun la tufatau kuma da kira ibn kafir imam nafi da asim ibn amir kira dabo la tuftahu eh kira ko amru don kira dabo la yuftahu kira hamza da kisaye don la taftahu kira yazidi na gawai mafai da laji kiwa daga af'alu ya tunu ya la taftahu lahu ma be kwa da kusa maya igan ka tun kira ne je gobe ji kabu kemni gubani la tufatan la tuftan la yuftan la taftan bata unda zanda ma da guba ma da yin fatu da ma da yin tafcini ogula e kabona wa gobe ji no bai gaga a tuya eti ba la ga tufatan lalle a tuya wani ko ma da wani na wuta kini eri tu don gaza ta tau lalle a kiwuya abuwa bu sama a ke kwakwani sama ji ya ke kwabe sama na a goma ji da zama bayani iri ku ba a ga sama don nina na igbe na bera na sama a ke kwa sama ya ta ba bayani mana ci mana ci gane kwabe na aljanna a ke kwa aljanna ya yana mala a ci ya aljanna ga sama abuna la'anna fi sama ibn aljanna na sama gala a ci daga sama a ke kwa aljanna ya wala da yadkhuluna aljannata na caji aljanna gada a wakati sun hafa a yi kusa mai gbaya a daga da da aji aljanna lo hatta ya rija da jama'a fi san da kiyar sai dai ga yi jiyara kuma ga lo ne da fokina ikina da waga ga ga wala nu da wai na ji wala da kyar ga wa ga ga nu da woda na to ga ga ya ji ne da ga ra kun ju da kan da ka iga iga kuwa eh iga tiwa ba ta mu to wula da mi emi emi emi kya tiya ga ga ya ji to a da nan na kada su kuma ga aha sami khiyat aga sami en ato efuwe kinga ya samu aja gobe eh, eh, abude luga buta aja aga samu ato samu ko samu samu ko summu ko simmu ato bi fati sin aw dam wa dam ya wa kasya bata ne waga wa summu samu simmu ni sai kige ya ta kige ya khiyatu qiyat e pani mikhyat e kige mikhyat mo gama e qiyatu to gande haf milhab kiram mikra eh <coughs> so a yaji na ba ni janna sun ga yaji kunun agula da yi e bitiyani ne eh, e, e kitiyani su ko kadalika najil mujrimin a ci ga mun yi laye ga bayi ya zaje jijo yi la da yi ramu yi wa su ko ci ya ci aha lokaci ba ta alhamdulillah su kwan kalkalu ta gina gina su kwan fiye kuwa ya baladin a ne gacin cina da fadin su kube timin su biyu su kwan kikirin gidan gari kwayi da da jimci da su kube mana mana tacin musulmi ne da cikin ya suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a <clears throat> ah, igikin da wani ayayin shi ba daidai sai karatu na idaye jina a ƙarshe ne bayanin da ya yi daga cikin wani wazirin su ya ne shek abdullahi a sakaki da wani masana gobe ne ya yi musanta fari kyanne wa rai da bayani wuru bai na ala ya fito wani so n kama ya buru n cike gaba guru ci ga ya bayi ile biya amma yi fuyi na na ya masalayen shi ga yi fuyi. Shigikiyar guwo gobe ni gobe be gute be guni be wegi be ni be gube be gute be shi dinni ya yi guba be ju ichi fuda masala yin shi ile ga lokaci da ida labi tuwa ko ima su ta ta ha to ko ta so masala ne ya labi shi nan nan udana ngai mas'ala ya at-tabarru bid-dam nahara ramadan yufti wa aula ezu tarabiyegi asibiti wa ne wajja igidi tsanzame wa mai dazu waga tara ta yi yawon azumi wayin kashi munya da ya ta duniya nan zamanin gaba wajen wani adi masala da jinna balanta na mutum fi fikiyo ba ci ne wani yana ta ya littafi fikiyo ba ba kiwo zaman na gabo ya a ya laya za mu ci ci da goliya to amma mata mu da fi na ji shi zo na bana man ne ga ga gaggawi nan nan a ga ya ji kiyasi da ba masala na damboliya ne fikiyo wani ebo ala hukunci masala wuce araya masala na ye ratwa bege masala kici shi bole muga masala ijama kafoku ezu ku kafo e ba kafo ko e gage e godi na kapacho so manji da bai gaga hukunci na la kafo kuna ga laya ya e gage ne za ci laya za mu ci asibiti cewa kyau ki hukuncin man na shi zane baya zo ku kafo da ya zo yi man za ke guba wa ko man shi na yi ga jumhuru na a ga azun yayi kafo ku da azun yi azun yi dabwa a gan na gabo a nafiya ta ta malikiya ta shafi'iya bata a gazan ɗaya na kuka fuga azumi na azumi wuta ba ki wujawa a gada wujawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga aftara alhajim wal mahjum amma ga hadisi ba hadisi sai wa hadisi na tajuna ga na gige da ga kafu ku ya zuni zanan ku to ku da ku ba ba mini mun jabo be a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Ja'far ibn Abi Talib ye ce ku kafu ya zuni annabi ce ga biyayi to ne ku kafona to zane ku ku ku ga aftara azani za ku ba ba ta a gan hujja da wani da ke hukwa bai da ka foku da ya zunyi hujja ya zunyi hannu a man jike dabo a ga ka foku da ya zunyi adem ya zunna man na ji ta ti bayanin nonon gaya na bilo mazabiyan ahmad ahmad ibn hanbal mazabin na ma bayanin na maga abu shehu da islam ibn taimiyya boko zaman ne mawaci ko a shek salim semeni ga bayani na gawun tun boko waga ka fo ku da azuyi azuyi wa dumbu indo da azuyi wa to ma ya cho eje kicha de ga ya wujana <clears throat> wato wujana da na jigan kafa ku da azumi mai lazun bayana a ci hadisi da yin gubana wuja kica daga aluyo mini wuja abu a ga e ga wuce na anabi ga aftar alhajimu wal mu na fadisi ya jafar bin abin talibu na fiye kuka kwanin jigila ku ba ba ta na ku kafa na tuntun ku na azumi ya hanyina hadisa yo mansukh hadisa wangi jayo amma hukunci da fiya e be gbozuma mini ana magbozuma na nga na gwarwa bai daga badaru ne daga ba na sibin maliki wani ganna annabi sallallahu alaihi wasallam an a anabi nan farko lamari ga ga ku karfama amma sun mara khasa fiya da swami annabi ran gwamnati su mawe ya zane fiyazun na gan ku kafo so ya e bugo waga kafo ku da azunyi indojin yi waya ta ga bayani da jiya yani to ke waya na manyi kalitafin a shekar lai sakakin mu ce ganga to to na da na da jiya le gaga masala ya gyane a toza a tobi a gyaza na to asibiti a ta na za mu ci na ganin mana ci ya le gaga hukunci ka fukun gawa da bai wani wuli ya ya ba mu bore e wani ya ba mu bo ka fukun yuyi a e to gyaza mai yuyi ena maturi na dana mu gaba ne ya kuka na. ina gwadina ka kwacin zawon ya gyana shi ta amma ba na bi ba to gya za a yara an ta azibiti wani egbon ma <laughs> uji da ya getuwa ebogo mula misali ube yi na wanga wani aka ga a to gya za a azibiti aji a to bulita ni ko ga filita amma wai ba ka fo kubo mililita ara ta kawai in gaci ko gbawo mai nini ta gbawo gaci ko a na gwaji tiya na karɓa cewa ko kawai na na a sarko ya na kewa gawon wula gusu ji wujja ga hukunci ajin ya abu amma ga la hukunci ajin ni na ma in ga man dan na la a tafi ma na man na jiga ya ka ya a ga dalilin lazun ce lona ebo na kafo kafo kuma gbaza na kan gato yi ga cunayi a na ka gukiwa dagban da kafo kuyan wabu satatu ba za na gwagiuna ha za na gwagiuna a litaniwa bayani wana litakunyi wajen gina da kwaje wabu a ga zawa kin yayin manyan kimiyya ji ji bayani ga lita na fi na kaface zando wani lita kucu ana ya kan ga fi na kaface zando wani a ci gani lita ni goni wa fayi to so yi wago wani yi gana gbọn wa wani gbọn ya bayi gana goti gana ato ti la na amince asibiti wani gama la mai asibiti a ji wula shirati gaga aga ga agwo gyaza aja gula yi gici gi funi bi eto agwo bi madanya ama ke goto no yube zumana agwo gyaza na eh ba me gici ne ja ke wa bu yufu gina da kuna do na ti na baba ngo da ni je go ku e e, e, e, e ja ja e la kai da jiji ya bona na kuna ko bona shi gami ni wo wabe gachi dalila dalilin hadisi na nabi ga minista fa, fa'ala ya kaza zen don do ga di tutu ganga da azun yi wa tutu tutu yi cha hatu na da azun yi na za won ci ga azun ga azun ni ta tubo amma wa man zara a wani kai wa na tutu ga bai a ci har fifan mutum dumbe ya na falaka da ale na ga azun ya nga kila ci gaz ci gaz ana di tutube tita ci ga azu go manji bayani na ga bona didi na wa di tutube tita ci na wa la na kan mabeyi wa yi ga ga wato tse wato to wato to tutun ga fe fi fa we da na wato zo ga wo mo amma wa yi wa di tutube na kan wa ga agban nga ne ka to eti gbokuto wọn sọ kámọ́ láàrin níbi gbọ́tọ̀ azu yóò wá lò yóò gbọ́tọ̀ gbó eti gbokuto pátá wọn dọ̀bà náà tó zàgì àná bala wọn gbọ́ kún chaji ní àná ngai aga to gbọ́ kún ci yana ka gbana gbana man yi ce ji anyị ga gaya zai zagi ne ga aile na azun da ya wa ebe na aile ga na la nabi ga azun ya boya wa na aile to na ka kwace zagi gbogbo to ga gbogbo to pátá ya kai ba na gbogbo zana gbogbo dalili ya ba ya bawon bo wakuna ga abana e bawon bo ni wuyo wayi ma ni ji gaga kafo kwe bazu waji ma ni ga kafo kwe bazu ya yo ni ni tu ba bo adega ya gyawo to azibito ya ba bo azun ya wa lo ya ya ji fata ga bayani nan manji na yau ya ce gama ya kike da karatu yin nan nan bani ga cin suna Allah fabi subhanaka allahumma bihamdi inshallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da ni ga da gyara da ko da ni ne ci ko sokon Thank you, bayani wani ciwo a cikin yanki na na ce ko na shi ne lele ah, kuke sarai mai zage ni cike ba da yi yuji na ne yi ne a kan wuce cogan sa kawai yadda ya gibe yi nuwa na da raya yi da mini yana ibe boye tsakaniya ya ba da yi yuji na da yi yuji kafa ga furu ci gaba ga ce mutum ya na wada ya yi tina ga yi fama ga yi rago hula jiriya ile ke mala mutu da mutu ga tun nan da kuma mutu ke ba bai yi muya o zuwa da wato da zama lafiya bai mu yi na mada e ju ne tsakani ko ke ci ke ba bai yi muji kawai ke yi gina zuwa ke ba bai yi na ike ba da ya gina da mani ma ta boyo da yi ma ta fahimta ya gani shi eh uke sarai su kuma ba wani alamun nasara arabi ya zai tun so ya tuna ya wani kan shi second is go you kan shi agola da restaurant kan shi agola da restaurant to amma gola da restaurant

alaikum salam ran lafiya shawara ta mai yiwu da wunde hukunta wula kuruji bekemine wàlùn fún ojú náà tó ní jùn sí ìfìjà tọ̀ káàkùn ga láyà máa fíyàn àmàdéza láyà ń láwọn sun láre dòrúra sọkọ́mà àwẹ̀ ọkọ́ lójì ṣáwọ́ra mi yíyó lánà tí káàkùn dẹ̀ bàyá nínú gẹ́gẹ́ ìmì náà yà ìmì lúwà níbi sẹ́gbẹ̀rẹ̀ lọ́dọ́dọ́ alẹ́kùn ìsàlẹ̀ àti ìbàyá náà pàtàkì lárọ́ ti bẹ́ẹ̀ bá gbé ìgbẹ́ ìgbàgbọ́ bísí wanda ala ne jibe ba wani madewa su kuma ala jibe a ga da zama mota su sa ta wani da ko kuma maga ta wani madewa mu ce ko wani mu ne ko nan gina ce da ko shi ce da fata sauki kuma malayawa ce da shi ce da laya wani to ga ni ce laya to ma da shi ne wa ya ci mutum to ɗaukwana mai cune da na dana mai lega wa biya da ba ne wani mai cune da lilimin mai ne mai cune da na gayi ga ga gwagwara nan giyawa mazanta har da juko biyoyi wọ́n tún lọ ní so wọ́n sì lù dá mọ́ ògìlè o wọ́n tún lọ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ lájọ́ káwọn òde tún ní wọn lónà tọ́ àmọ́ ẹgbọ́n òde ìtìyàn ṣẹ́ka na shawara shawara mai yawon kuje hukunci mai ba tsakanin da uba nan mun lawai da nan na gato nan giwo mi du kuju ewe na ma mishibe wani na ewe wadana eh, kin ga yo edenan tabana mudana so ga gaga <laughs> shawara mu ya fara wata kila ibe ci da aramu ibe aka sauki wa mu ka tsaye mafari ne ga aibu da ba amma wa kake awu ga wani na mingina dana wato wani mafi tufan ga kun wa ya mai da cewa mutum ni ya waje gida na muga ba wani amma gwani pe ne ne ga laifin da ba lawa adam ka hada sai ta gyara na eh pale ga mutum na layu gana mo le furo ga zana mo la da ne jo shenan ja mo la layu hudu mo le la mo la la da mo to wo ne jo ne ga ga ga ga ga shenan ga ne jo kuike kotonci zana misali kim na mamba shi diga bo company ya da ka da da da kun aga da da kun a ce me lawo company ya ale ba misali daga ni ko go ce wato mi je lai ga na wato a kun ga kaza mutum ko go ce mi ga da so mutum e expect ga mi da da de nan shi ko mu shi ne da ga kan cin nan dun no ga ke be ji gobe ma ke be da shi ga ke be da shi to a cha ke be shi pe ki mu ne ke ti da ji ro shi kama wale kada da mun doro wa chuga ino yana mana wa madara tumuro jani na chubayu ma ko chubage ka zame aku amma ba doji abule da dole ma da waye ne amma ku juwawo ku juwawo mutun na shi ne ya daga na mutun ko no ga mun shi ko 4005 to idan sanar da bayanin majina Eh, inda ci sani da bayanin ci mai ya shawara yi je yawa wala wani ge da nuna mun fi ci yi shawara da wuwa mun diga an ji aka mutu ta annabi gwarata annabi go sadaka wale gagan irata wani ga manayan wani lada ki bi ikagwai zumunci alaka na da tsakanin ububi zina wa rubuka kusa mai barato gwakwa alaka wuce rubukan waye na ajiyoyi manufa wuce kunin shi zona kabo yi lada ga adabwa mutu àmọ́ ẹ̀bá sádàkan ládàǹgbà òṣèré okó ẹgbà wọ́n dẹ̀bẹ̀ àdáka za a ọdún dá tátú sí gẹ̀mú bẹ́ tátú lamci da ya gbọ́rọ̀ ba àwọ̀dé wa ladawa so sadaka, ànẹ́bí yìí sádàkà àmọ́ ànẹ́bí yi ànẹ́bí ga ya bu kí ga ya bu mutuncin da ànẹ́bí wọ́dé bú bí ànẹ́bí ájú amma sadaka da na lada mai wo aki yoyin talaka ji na da ya talaka ji akwai baki a na annabi gugu a na gini can ita fata ta zama yi jana tora na dila da mana kuma nan ga ka zumunci na abokan nan da mini tula da amma ya jinji zato ga lada ya sadaka ce rata ya bonan manufa yi karara lada da lanka na'am alaikum assalam bana ba na mun fi ne ya ba ku to asibita ga ku da ci ne ku kire ci sun ce da sun ke muke ba bayani ne ko to ki wanda gora na ba ku jawo mata ba wale an ga zamu jin tsula laji sina ngai kuma yawo yo ku go office fomo aga ji ko ba ku da da kuja tam masala na dai milale na fi damo na ya matuka dai kawa layin guco na ka kakwacha lafiya zanen kugya na milale na fi damo na an da ko a gadi zanen jike bayani da shi na jiki da na na fi ganye yayi na suwa abin ga an sai ga na ta ce da abu eh a ga do kira doya na ga mutum ya bu ga mi go ne a ga da ke wala ga nuna ku fi gbogbo la hannu labi abu to to ba nun ya kada nun sa ibi ga lare ke to fiye da ba ya ji fata ga wa biya matuka na zane ya kugiya matuka abin ga jara mu àgbàwọ̀ àlàwọ̀ ẹ̀ yòòbó sòkó yòòbó àlẹ́wò ìjọba gọ́ọ̀mẹ́ntì. tó ẹni gbẹ gánà yòòbó ya kwanda ciwo malayi da ta wuri don gurko kafin bi ga ganin lili wani malayi da ta wuri don gurko babu na waga ga wuya ta zai rubo kewa gaga egwa na di wo ejo ndi kuso ko wa ma yi mucho mucho ba o ma ga wa ko wa lo nti ga ji ke fuska ya ga ngo bo abi da wa ga de ti ya na di ga i man fa ngo a ni do na mi wani wani wani da da ta wuli ne ji fata gan iga kan yi bo soko in ci yin bata gan ili ti ya shakka ba na mawurewa gan wa ganye gan ngo ma wa ga ogo ya bo cici na odi ya na bi na mi wa ga oyo ogo na nke wani milara tabi da na ma wa ga oga nyera ta na ba na ma to bo cici na odi ya na bi na agwo nke yana ebudebu yiwe ga ko yi fi ga gidan gurgun ma ga abin ayyar wa ni da ya ba a subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ibn allah ila ila ta nasabu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi